الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي masu Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari. saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 29 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024. wanda ya daidai da goma sha tara ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau Ayatollah Ali Akbar Marandi ya rasu a kasar Iran an haife shi a birnin Tabriz lardin Azerbaijan ta gabas a Iran din sannan kuma ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na zamanin sa a birnin Tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin Najaf na Iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin sannan kuma ya dawo kasar Iran din daga bisani inda ya shiga da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addini har zuwa ranar rasuwarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 348 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris din shekara ta 1676 sojin dalar usmaniya suka samu nasara a kan poland inda suka mame wani babban bangare na cikin kasar a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na kasar poland inda sojin dalar usmaniya suka mame yankuna da dama a cikin ukraine a lokacin wannan yakin ya fara ne bayan da 'yan kabilar kazakh waɗanda suke cikin ƙasar poland suka yi wa gwamnatin ƙasar ta waye bayan da dollar usmaniya ta tunzura su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojin dollar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara akan sojin ƙasar poland da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 451 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris ɗin shekara ta 1573 sarki charles na tara na ƙasar faransa ya bar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarnin ne sarki ya ce an bayar da dama ga kiristoci mabiya ɗarikar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kuwa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar ta faransa inda suka yi nasara an kuma fara yakin ne a ranar 16 ga watan yunin shekara ta 1572 wanda ya ce ɗayukan mutane da dama kuma an kawo ƙarshen yakin a cikin shekara ta 1573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 Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kaninsu. jagoran juyin hali musulunci na iran ya bayyana cewar shahada ita ce nasara ta ƙarshe ga al'ummar gaza jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana shirinta na karban bakoncin taron tattalin arzikin kasashen tekun kasbiya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa duniya na asarar abinci na sama da kuɗi biliyan ɗaya a kowace rana yayin da kashi uku na bil'adama ke fama da yunwa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa shahada ita ce nasara ta ƙarshe ga al'ummar gaza jagoran juyin halin musulunci a iran ayatollah said ali khamenei ya karbi bakoncin babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ziyad al-nakhala da tawagarsa a yammacin alhamis inda jagoran ya yi bayanin irin gwagwarmayar da suke da shi da kuma dakarun da suka rasa yana mai bayyana al'ummar gaza a matsayin masu nasara a fagen yaƙi har zuwa wannan lokaci da kuma jaddada cewa kwaloluwar daraja da tsayin daka na al'ummar gaza da na falastinu da suka samu ita ce nuna wa yahudawansa sahayuniya kasawarsu a cikin wannan yaƙi na tsawon watanni shida kuma hakan lamari ne na ubangiji jagoran juyin juhali na musulunci ya yi nuni da ire-iren laifukan yaƙi da yahudawan sahayoniya suka aikata na kisan al'ummar gaza inda ya ce kashe mata da ƙananan yara da yahudawan sahayoniya suke yi da kuma goyon bayan azzaluman ƙasashen duniya da suke basu na nuni da cewa ne babu wani mahaluki da ke da ikon murƙushe dakaru masu juriya a wannan rayuwa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta sanar da mutuwar yara 13,750 a hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suke yi a gaza hukumar mai kula da ba da agaji ga falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta sanar da cewa asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da mutuwar ƙananan ƙananan yara dubu goma sha uku da ɗari bakwai da hamsin tun farkon har-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan zirin gaza a cikin wani rahoto da hukumar ta unrwa ta fitar ta yi ishara da rahoton mutuwar kimanin ƙananan yara goma a cikin sa'o'i kaɗan bayan fitar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a yammacin ranar litinin da ta gabata wanda ya buƙaci tsakaita buɗe wuta a gaza Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta kai har-hare kan wurare na gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shiyar arewacin Falasɗinu da aka mamaye. Kafofin watsa labaran ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah a safiyar Juma'a ta wallafa yadda 'yan gwagwarmaya suka kai jerin har-hare kan wuraren matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan ƙaƙa gida da sansanin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila a arewacin Falasɗinu da aka mamaye. Kafofin yaɗa labaran na kungiyar hezbollah sun nuna yadda 'yan gwagwarmayar kungiyar suka gudanar da wani samame da suka kai hare-hare kan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a hoshirim da ke kan iyaka da kudancin labanan labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana shirinta na karban bakoncin taron tattalin arzikin ƙasashen tekun kasbiya ministan harkokin wajen iran hussein amir abdul ilahiyon ya bayyana a yayin ganawarsa da mataimakin firayim ministan ƙasar turkiya rashid mardob cewa a shirye jamhuriyar musulunci ta iran take ta karɓi bakoncin taron tattalin arziki karo na uku na ƙasashen yankin tekun kasbiya a yayin ganawar ministocin biyu a ashigabat babban birnin ƙasar turkiya turkmenistan sun tattauna tare da yin musayar ra'ayi kan batutuwan da suka shafi alaƙar ƙasashen biyu da ci gaban yanki da kuma na ƙasa da ƙasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa duniya na hasarar abinci na sama da kuɗi biliyan ɗaya a kowace rana yayin da kashi uku na bil'adama ke fama da yunwa. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa iyalai a dukkanin nahiyoyi suna yin hasarar abinci sama da na biliyan guda a rana a tsawon shekara ta 2022 yayin da mutane miliyan 783 ke fama da yunwa kuma kashi uku na bil'adama na fuskantar karancin abinci wannan lafar da abinci yana ci gaba da cutar da tattalin arzikin duniya kuma yana haifar da sauyin yanayi da kuma gurɓacewar yanayin ɗabi'a wannan shine sakamakon rahoton da hukumar kula da muhalli ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar a shekara ta 2024 wanda wata ƙungiya mai zaman kanta ta WRAP ta shirya kuma an buga rahoton ne gabanin ranar yaƙi da tallafar da abinci ta duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a kowace shekara a ranar 30 ga watan maris ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu labaru daga najeriya da suka hada da batun ganawar da aka yi tsakanin gwamnan jihar borno da kuma shugaban kasar dangane da yadda za a bunkasa wasu shirye-shirye guda biyu na noman rani a jihar da ke arewa maso gabashin kasar. hakanan kuma za mu ji wani labari akan mayar da ma'aikatan ƙananan hukumomi da dama zuwa ma'aikatan aikin gona a jihar katsina da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a najeriya an yi wata gana tsakanin gwamnan jihar borno baba gana zulum da shugaban kasa inda suka tattauna hanyoyin bunƙasa noman rani da farfado da shi gwamnan jihar borno baba gana zulum ya bayyana fatansa na ganin an farfado da noman rani a jihar borno domin zai taka rawa wajen wadata kasar da abinci zulum da ya furta haka ne bayan ganawar da yi da shugaban kasa wato bola ahmad tinubu fadar gwamnatin tarayyar najeriya da ke abuja da akwai wasu shirye-shiryen noman rani guda biyu a jihar ta borno da gwamnan zulum yake son ganin cewa an sake farfado da su na farkonsu shine shirin noman rani na kudancin chadi sai kuma na yauri dukkanin waɗannan yankunan da a baya suka shahara da noman rani a cikinsu sun samu koma baya matuƙa saboda rikicin boko haram wanda ya ɗauki shekaru masu yawa ana yi gwamnan na jihar borno ya bayyana cewa saboda a yanzu an samu zaman lafiya na azo a gani to da akwai buƙatar a sake farfado da wannan shirin na noman rani a kudancin chadi bugu da ƙari zulum ya yi ishara da yadda wannan shirin na noman rani na kudancin jihar da iya samar da abinci da zai ciyar da dukkanin arewacin najeriya watakila ma hadda fadin faɗin ƙasar baki ɗaya kamar yadda ya bayyana sai dai kuma gwamnan na jihar borno ya yi kira ga shugaban ƙasa da ya ba da umarni a kafa wata cibiyar tsaro a kusa da tafkin chadi domin baiwa manoman wannan yankin damar isa zuwa ga gonakinsu cikin amana yarda allah in ji gwamnan zulum idan aka farfado da waɗannan shirye-shiryen na noman rani guda biyu to za a warware matsalar abinci ba a cikin jihar borno kadai ba har ma da najeriya baki daya to yanzu muna najeriya inda aka mayar da ɗaruruwan ma'aikatan ƙananan hukumomi zuwa malaman aikin gona a jihar katsina a wani yunkuri da ake ganin na son bunƙasa harkar noma ne a cikin jihar katsina an mayar da ma'aikata 722 na ƙananan hukumomi zuwa malaman gona gwamnan jihar ta katsina duk kwaraɗa ya gabatar da jawabi a wurin taron bayar da horo ga ma'aikatan wanda aka baiwa taken gina rayuwar gaba ta ma'aikatan gona ko kuma malaman gona ya ce ɗaukar wannan matakin ya zama wajibi ne bisa la'akari da ƙarancin malaman gona da ake da su a jihar domin har wajajen watan mayu na shekara ta 2023 a faɗin jihar yawan irin waɗannan malaman bai wuce su 72 ba in ji gwamnan yanzu bayan ɗaukar ƙarin ma'aikatan gwamnan raɗa ya bayar da tabbacin cewa kowace mazaɓa daga cikin mazaɓu 361 da ake da su a cikin ƙananan hukumomi 34 na jihar za su sami kusan malaman gona biyu gwamnan na jihar katsina ya bayyana rawar da malaman gona za su taka a matsayin mai matuƙar muhimmanci wanda zai kawo gagarumin sauyi a cikin harkar noma a wannan jihar sabbin ma'aikatan da aka ɗauka za su samu horo a cikin yankunansu da ƙananan hukumominsu saboda su laƙanci aikin nasu hakanan kuma bayan kammala horo za a baiwa kowanensu babur guda domin samun sauƙin zirga-zirga na gudanar da aikinsa zuwa ga manoma domin isa musu da saƙonni su kuwa manoman gwamnatin jihar ta katsina ta yi alkawalin ba su irin shuka mai nagarta da kayan aiki domin samun amfanin gona mai yawa shi kuwa kwamishinan aikin gona na jihar ta katsina ahmad bakori cewa gwamnatin jihar katsina da gaske take tana son samar da gagarumin sauyi a cikin harkar noma domin samar da wadataccen abinci dangane da aikin da malaman gonar za su yi kwamishina bakori ya ce za su rika kaiwa manoma bayanai ne na ƙarshe da ake da su a ilmance dangane da noma da yadda za a bunƙasa shi shi kuwa abdullahi ibrahim wanda babban manaja ne kuma darakta a ma'aikatar gona ta jihar katsina kiraye ga sabbin ma'aikatan da za a ɗauka da su mayar da hankali akan abubuwan da za su koya su koye su da kyau domin su isar da su zuwa ga manoma da za a tura su wajensu to da fatan wannan yunkurin na jihohin borno da ke yankin arewa maso gabacin kasar da kuma katsina da ke yankin arewa maso yammacin kasar za su zama masu amfani waɗanda za a ga sakamakonsu a ƙasa a fagen wadata ƙasa da abinci masu sauraro kafin mu karkare muna ga yadda kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Mun kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی koyi harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen faransanci a yau za mu shiga cikin darasi na 152 a cikin shirin za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa masu'ud wanda ɗaya ne daga cikin injiniyoyi da suke gudanar da ayyuka na hanyar dogo a iran za mu ji tattaunawa da suka yi dangane da wata tsohuwar hanya ta hanyar dogo da ke akwai a ƙasar iran wadda ta haɗa manyan duwatsu na alburs kafin a ji tattaunawar sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Pol. gada. pole Versak. gadar Versak. Shahkar. aiki mai inganci. راه آهن لین دوگو کجا اینا شکاف هنیا بین سکانن کوه سونی رشته کوه رشن سونی البرز سونکن البرز آن ساخته شده است انگنشی جنوب کدو شهرستان القریه قائم شهر قویان قائم شهر آن قرار دارد شی دور نیسا نه خیلی با سوسی با حدود کیمان دویست و پنجاه کیلومتر کیلومتر ریبیو ده همسن در چه زمانی؟ اوان چی؟ سال 1936 شکرر علب دیتره ترا دا توسط تهنگر مهندس انجینیر مهندسان انجینیوی خارجی نوجی ایرانی نه ایران آن ساخته شد چی انگه نشی آنها میگویند سو چه چوا روستا قوی کنار گپن به نظر شما که؟ مساله بین امپانی معمولی نو ده کلن مثل کمر شن سکوا سیمان سمنتی آجر کرماتو آن ساخته شده شی انگنه شی صد و ده متر میتا رید گوما بالاتر ما پیس او کف daɓe dare ƙasa hannus har yanzu ƙator jirgin ƙasa on obur mikonad shi yana wucewa to dustari kai kana son yek ruz wata rana Zibo. mai kyau ما بازدید می کنیم مو زم این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. چرا به این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد. چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجر ساخته شد و 110 متر بالاتر از کف دره است. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم. To madalla an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Masa'ud wanda injiniya ne da ke aiki a bangaren layin dogo a Iran. Idan mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa ta gudana tsakanin su a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama Kudusiyan. kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya shirin afefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shirin na gaba. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a mu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.